ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا حقيقه الله بايا غفرتاوا in an yi shirka da shi yana dawamar da mushiriki a wuta yana gafarta abin da bai kai shirka ba na daga sabo ga wanda ya ga dama da rahamarsa da falalarsa duk wanda ya shirka da Allah wato ya hada Allah da wani wajen bauta to ya bace daga kan gaskiya ya yi nisa da ita nisa mai yawa saboda ya daidaita tsakanin mahalicci da wanda aka halitta